الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أسلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه وآله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته غر الميامين ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ثم اعلموا أننا في أيام الفتن وعندما يعيش الإنسان في أيام الفتن أهوج ما يحتاج إليه أن يقوي الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى وليس هناك عبادة أعظم وأفضل وأقرب إلى الله جل وعلا وأحب إليه يتقرب بها العبد في أيام الفتن وغيرها من كثرة الصلاة الصلاة يا عباد الله صلة بين الأبد وربه الصلاة عبادة التي تعبد الله عز وجل أنبياءه من لدن آدم إلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام عليهما إخوة الإسلام ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد صلى وركع وسجد وأفر وجهه وجباهه لله عز وجل وهي التي يقول الله عز وجل عنها استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والسلام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة فضلها عظيم وخيرها أمين لكن أي صلاة من الصلاة أي صلاة من صلاة صلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أسلم وأداها في أتم ما يكون أن تؤدى قال ربنا جل وعلا ماجها عباده المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال سبحانه والذين هم على والذين هم على صلواتهم يحافظون هذه الصلاة التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أمر صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عند نزول الفتن وظهورها حتى لما استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه ذات ذات ليلة فزئا عليه الصلاة والسلام فيقول لا إله إلا الله من يوقظ سواحب الحجرات لكي يسلين فرب كاسيات في الدنيا آريات يوم القيامة كان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة إذا حزبه أمر صلى وكان يقول عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي أرهنا بها يا بلال أرهنا بها يا بلال فيا عباد الله أكثروا من الصلاة فرائبها ونوافلها تقربكم إلى الله وتبعدكم عن الفتن وتظهر بركاتها في أنفسكم وأولادكم وأهليكم إنها الصلاة بركتها عظيم وخيرها أمين وسبب لكثرة الأرزاق وسعة الرزق ونزول البركات في الدنيا والآخرة حتى على البيوت فكان الصحابة والعلماء يوصون بكثرة الصلاة عند ظهور الفتن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فلا تترك الصلاة لا تترك الصلاة أبدا احفظ هذه الجماعة واحفظ سنن الرواتب واحفظ صلاة الليل تجد الطمأنينة في قلبك وروحك وجسدك ورزقك بل تجد البشرة والندارة في الوجه وطهارة القلب قال الله قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة صلة قوية بين العبد وربه إخوة الإسلام إذا ظهر الفتن وانجمس الناس في القيل والقال وضيعوا أوقاتهم فيما لا فائدة له فذهب فتودى وادخل مسجدك وكبر وقم بين يدي الله عز وجل وانكسر بين يديه ادعوه ناديه فإنك إن شاء الله تجد انشراح الصدر قال ابن القيم ما وجدت شيئا ينشرح به الصدر من كثرة الصلاة فالصلاة هي التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى وهي التي تأتي في قبرك لكي تكون مؤنسا لك في قبرك عند الوحشة فأكثر من الصلاة ولا تدي وقتك يذهب هدرا وسدى فإن الله تبارك وتعالى جعل كل البركة في هذه الصلاة ففيها ذكر الله وفيها قراءة القرآن وفيها الدعاء وانكسار بين يدي الله فليس هناك إبادة أعظم من الصلاة لا سيما يا إخوان نحن الآن مقبلون على أفضل الأيام في أيام السنة كما أنتم تعرفون وكلنا يعرف وكل طالب العلم يعرف ما نسمعه ولا نزال نسمعه من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا يكررون هذه الأحاديث في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وابن عمر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك من شيء وفي حديث ابن عمر قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد قال ابن حجر رحمه الله والسر في ذلك أن أصول العبادات وأمهات العبادات اجتمعت في هذه الأيام قال الله عز وجل والفجر وليال عشر قال ابن كثير وليال عشر هي العشر الأوائل من, من, من شهر ذي الحجة وقال الله تبارك وتعالى وواعدنا موسى أربعين ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة قالوا بعشر أي بعشر الأوائل من شهر ذي الحجة فقد كان موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات ربه ليناجي ربه ليسمع كلام ربه ثلاثين ليلة وهي ذو القعدة في شهر ذو القعدة ولما تم هذا الشهر إذا بشهر ذي الحجة يطل ويستهل فقال له عز وجل ثم عشرة أيام من أول هذا الشهر لتنادي ربك وتسمع كلام ربك سبحانه عز وجل فهذه الأيام التي نستقبلها أفضل من أيام رمضان وأفضل حتى من عشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قارن بين هذا الكلام وتلك الكلام قال أما الليالي فأواخر رمضان خير من هذه الليالي وأما النهار فهذه الأيام أفضل من أيام رمضان على الإطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام وهذا كما يسمى أو كما يسمي النهويون النهات يقولون إذا جاءت النكرة في سياق النفي فإنها تأم يعني تفيد الأنوث ما من أيام الأمل الثالث فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فأكثروا فيها من الصلاة والصدقة والصيام والتقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع من أنواع العبادة لا يفوتنكم الوقت ولا تتركوا هذه الفرصة إنها فرصة انتهزوها قبل فوات الأوان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da shaidawa babu abin bautawa bisa dacewa sai shi da kuma tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da salati a gare shi da dukkanin mutanen gidansa tsarkaka da matayensa masu albarka da sahabbansa masu daraja da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa ranar alkiyama yan uwa masu albarka wasiya gare mu baki daya da mu ƙara jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan mu sani a duk lokacin da fitintunu suke yawa rikicewar zamani take ƙaruwa muke ƙara nisa gabarin Allah ta tabaraka wa ta'ala al'amura suna ƙara zafi rayuwa tana sashe rikicewa babu abin da ya dace ga kowane bawa irin ya yawaita neman kusanci zuwa ga ubangi malamai suka ce kuma babu wani abu da zai kusantar da kai ga Allah sama da sallah domin sallah ita ce ibadar da ubangiji azza wa jalla aka bauta masa da ita tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face yi sallah ya yayi ruku'u yi sujjada ya sa goshinsa a ƙasa domin ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta ba babu wata ibada mafi girma da Allah ke so sama da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ahabba a'malikum ila rabbikum as-salah mafi soyuwar ayyukanku da Allah yake so shi ne sallah wala yuhasidu ala al-wudu'i illa mu'min ba mai kiyaye alwala wallahi sai mu'min imamu maliku ya rawaito wannan hadisi a cikin muwatta ma'ana ba mai kiyaye alwala zama da alwala yana daga cikin aikin mutanen kirki shi sa imamu maliku rahimahullah a cikin muwatta ya kulla wani babi na fassarar Allah maɗaukacin sarki da yake cewa ya yi ayyuhal na amanu idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum kuma aydiyakum ila al wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila kabayn ya kawo asari daga sa'id bin musayyib yace ai Allah na nufin ma in kun tashi daga barci ake yi idza qumtum ila salah in kun tashi daga baccin zai mamaki me yasa saboda ana ganin mumini kawai bai ma dace ya rika zama ba shi da alwala ba kamata yi kullum a cikin alwala yake sai dai in yayi bacci ne sai Allah yake to in kun tashi za ku yi sallah to ku yi alwala ana faɗa a cikin tarihin shi kansa Imam Malik cewa ɗaiɗairan da yake canja alwala a sallar asuba subhanallah almajirinsa ibn al-qasim abu ubaidillah ibn al-qasim yace cewa na zauna sanda nazo zan yi karatu a gurin imam malik shekara goma sha bakwai da daddare nake zuwa karatu kafin asuba gurinsa ɗaya ɗaya ran da yake sanda alwala alwalar da ya yi da isha kusan da yake yake wucewa a asuba saboda bai fiye barci da daddare ba rubutu karatu fitar da fa'ida abinda zai amfani al'ummar musulmi har sai ya ji ana kiran sallah asuba sai dai ya wuce masallaci imamu malik Al muhim, wata ran mutuwa ma ta zo ta same ka a cikin alwala to annabi yadda wala yuhafizu alal wudu illa mu'min shi yasa Imam al-Bukhari da ya kulla wasu babuka a cikin Bukhari babun al-wudu'u marratan marratan babun al-wudu'u marrataini marrataini babun annabi ya yi alwala sau ɗaya ɗaya sau ɗaya ɗaya gurin shafa gurin wankewa sau ɗaya wata rana ya yi sau biyu wata rana ya yi sau uku malamai suka ce abin da ake nufi dama annabi yana da alwala sallallahu alaihi wasallam da haka yake san jaddadawa duk sanda ya zo zai jaddada in ya yi sau ɗaya shi ke kenan dama ba karyewa ce ba in ka gai galiban ya yi sau uku uku to alwalarsa ta karye ne sai ya zo ya yi sau uku amma da ya taɓa ruwa sau ɗaya ma shi ke nan, annabi ya shan alwalar sau ɗaya saboda jaddada alwalar ya fi sama da rashin jaddada ta ya'yan uwa annabi ya ce sallah ita ce sila mai ƙarfi alaƙa tsakanin bawa da ubangiji duk sanda duniya sai man zafi rayuwa ta shiga uku bakin ciki ya dame ka wallahi ka tashi fi sallah ka alwala wannan bakin ciki duka zai yayi a sai da aisha ta ce ya kasance idan ransa ya baci an dagula masa lissafi sai ya tashi ya sallah salawatullahi wa salamu alaihi kana idza hazzabahu amran sallah in al'amari ya rikice sai ta da sallah yanzu komai zai yi sauki yanzu za a samu farin ciki don me ya shiga fadar Allah ya shiga gurin Allah ya shiga alaƙa da Allah ya kasance idan ya shiga tashin hankali salawatullahi wa salamu alai sai sai da bilal arihina biha ya bilal bilal da Allah samu mu huta nemo mana kwanciyar hankali ya bilal sai bilal ya sada isama sai manzo ya shiga sallah da ya gama sallah sai ya ji farin ciki ya mamaye حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة daga cikin ababen duniyar ku abin da kadai Allah ya sa min nake kauna annabi yace akwai turare sai kuma sha'awar zama da aure kamar da kowane dan adam yake son aure. aure ba ilayya min dunyakum atibu wan nisa amma farin ciki na da sanyin ido na sai na shiga sallah sallallahu alaihi wa alihi wa ju'ilat qurratu aini fi salat karka bar sallah karka yi wasa da sallah da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta ma'ana ka kiyaye sallah farilla a cikin jama'a raka'a goma sha bakwai a cikin jam'i asuba zuwa sallar isha na filfilinsu sunnoninsu kafin da bayan sunanin rawatib kamar da rufin hadisin zuwairiyya matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihi muslim a cikin babin kitabul qasar wal musafiri a yi sallolin dare kar ka taba dadare ya zo ya wuce baka yi kiyamun laili ba ko da a hudun ko da a biyu duk da yanzu lokacin zafi ana samun tashi da wahala amma ka daure ko raka'a biyu ka tashi kai kafin asala kai raka'a biyu kai na sallah mai kyau kai sujjada mai kyau ka roƙa ka roƙi Allah da ka wallahi za ka samu farin cikin da babu irin san gari ya waye ko baka da kokobo albarka tana yawaita arziki na yana yawaita gidanka zai albarka za ka samu albarka hatta a kasuwancinka sallah yayin uwa babu wani wahala a cikinta kyauta ake yin ka. ba kashe kudi za ka shiga fadar Allah babu iso ka san da ibadar da shi akwai kashe kudi akwai wahala ko tsamanin ba kashe kudi ila an ka kashe kudi ka sai fiye wata amma ba gurwa na naira ashirin. ko ka yi alola ka shige ta fadar Allah nan take ba iso kana yin kabbara ka shiga ya'yan uwa daga cikin abin da yake muhimmi mu kiyaye shine sallah mai kyau sallah gangariya wadda zuciyarka za ta gaya maka cewa insha Allah ta karbu sallah babu tunani mai yawa a cikinta sallah babu waiwayi sallar da Allah ke cewa qad aflaha almu'minun qad aflaha almu'minun wallahi mu'minai sun more mu'minai sun ci nasara mu'minai Allah ya taimake su to wane ne ya ubangiji Ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a sallar su khashi'un suna khushu'i suna tsoron Allah suna nutsuwa suna zubar da hawaye a cikin sallar wani daga cikin bayin Allah magabata an shigo masallacinsa wata bakuwa sai take cewa ya kika bar yara suka zo suka yi fitsari akan shimfidar sallar mai gidanki ta ce wallahi ba fitsari ba balal wato hawaye ne da ya zubar ya zuba sanda yake yin sujjada ya kasance duk sanda ya sujjada sai ya duka da dumasa da hawaye ba sallah irin ta bayan Allah wannan ita ce sallah salatul khashi'in irin wanda mai lahallari yake faɗa yace idza ataita ila salatika in ka zo sallarka fa farrigh qalbaka ka karkade zuciyarka ka fitar da komai wasta zil bi muraqabati maulaka ka shagaltu ta hanyar muraqaba ganawa da sanin kawai Allah kake mu'amala da shi kace ka manta da komai karshe yake to fa hadhihi salatul mustaqim wannan ita ce sallar masu tsoron Allah kai da kankan ka gama zaka ji canji kai da kankan ka gama zaka ji nutsuwa ubangiji ya sake yaban bayinsa a wani guri ya ce su ne masu kiyaye sallolin wallazina kuma ala salawatihim yuhafizun suna tsarin sallah ba sa wasa da sallah yau shekara kaza ban rasa sallah ba yau shekara kaza ban bar sunanin rawatib ba yau shekara kaza ban bar sallar da raba wannan fa ya'yan uwa duk shirya masa ake shirya masa ake yi abinda ya kama duniya kenan amma ka zo ka ɓata dare sha ɗaya sha biyu ba kai bacci ba karfe ɗaya kuma abin da ba shi da fa'ida ka ce kana so ka tashi karfe uku da rabi karfe hudu karfe hudu da rabi kai na fula raka a biyu yana da wahala kuma Allah yana gaskata duk wanda ya gaskata shi Allah yana taimakon duk wanda ya nufi shi gwargwadon yadda ka nufi Allah wallahi ko da alam ko ba alam ko da kiran sallah ko da wuta ko ba kusa. in dai lokacin nan yayi wallahi sai ka tashi zuciyar ita Allah ke kallon da ƙarfin zuciyarka da manufarka akwai wanda ko ya kai sha biyun wallahi sai tashi akwai wanda kuma sai an taba shi to ka yi ƙoƙari ka yawaita yin sallah da rana da dare al'imamu bin al ya ce ban taba ga wani abu mafi albarka a rayuwar ɗan adam da ke janyo masa alkhairi sama da yawan sallah ba musamman a kwanakin fitintunu da suka yawa yadda kila wakala ta yawa sai ce ku ce sharri kazafi a midiya ba abin da yake gaban mu sai wannan da shiga harkokin da bai shafe ka ba da kafe mutum ka yi magana a kansa cikin abin da ba ka da alaƙa da shi kuma kai kana ga hakan kamar wani kokari kai za ka tafi da zunubin ka da kuma nasa kuma kila ba za ka iya zuwa ka nemi afuwarsa duk abin da ya taso kowa ya ce sai ya yi magana kowa ya ce sai ya yi magana kowa ina da ta cewa ni ma ina da abin da zan faɗa akan wannan matsala aikin kenan shi ne abin da yake gaban wallahi ya uwa muna neman saukin zuciya muna neman yalwatar arziki muna neman jari ya dawo muna neman kasuwanci mu yi kyau mu yawaita sallah bal ko mutuwa aka ce za ka yi ko za a kashe ka ba abin da ya kamata ka nema irin sallah to aka ku bani yin sallah ko raka a kafin ku kashe ya shi shine karshen abin da kai wa ubangiji tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ya taimake mu akan yawaita sallah kadiba annabin Allah har addu'a yake rabbi ja'alni muqimas sala wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni mai tsayi da sallah inda annabi Ibrahim har ma daga zuriyata ya ubangiji ka karbi wannan addu'a rabbana wa taqabbal du'a sannan musamman yan uwa muna fuskantar farkon wata na zulhijja don tunatarwa ga abin da muke yawan ji daga malamanmu da masu wa'azi da sauran al'umma a gidajen rediyo da talabijin da ko'ina suna sanatar da mu falalar waɗannan kwanaki waɗannan hadisai mun san su muna yawan jin su hadisin abdullahi ibn umar da hadisin abdullahi dan abbas wanda al'imamu muslim ya rawaito manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki babu wasu kwanaki wanda aiki nagari a cikinsu ya fi soyuwa ga Allah sama da waɗannan kwanaki na goma farkon zulhijja ɗin nan da zai kafa. babu annabi Salawatun Lafi wa salamu malaman na hauka suka ce in irin wannan magana ta zo da ke nuna zance na korewa wato na din zance ma min ayyami kuma aka ambace kira. malaman da suke karatun na yan uwa na dalibai sun san ma'anar nakira to fa inna ha tufidul umum tana nuna gamewa ma'ana ko kwanakin ramadan ko kwanakin goma karshe da muke tahajjudi ana ta kaza ana ta kaza wallahi ba su kai waɗannan kwanakin mutum ya dage aiki na gari a cikin su fara ba ya mutum zai bari lokacin sai tafi a banka to ka yawaita sallah da zikiri da sadaka da karatun Qur'ani da ibadoji daban-daban a cikin Ibn Hajar yace sirrin kuwa shine duk wani nau'i na usulul ibadat da umma ummahatul ibadat da sun shiga cikin waɗannan kwanaki akwai aikin haji akwai umara akwai sallah akwai sadaka akwai azumi ba abinda babu a cikin waɗannan kwanaki saboda yi sa yawan ibada a waɗannan kwanaki yake da daraja sannan kwanaki ne da mutane suke gafara sannan ba su samu shimfidar irin shimfidar da ramadani ya samu ba an samu goman farko an samu goman tsakiya sai ga goman ƙarshe sannan malamai su zo su yi ta wa'azi a dage a dage a yi kaza akwai lailatul kadari sai ga mutane bacci har amma sai ga manzo Allah yana cewa ba kwanakin da suka fi soyuwa ga Allah ya aiki na gara a cikin su sama da wannan ubangiji ya ce wal fajri na rantsa da al fajr wa layalin ashar da kwanakin nan ko dararen nan guda goma malaman tafsiri suka ce su ne waɗannan kwanaki da zamu shiga ubangiji da ya ce wa wa'adina musa 40 laila wa wa'adina musa mun yi wa musa alƙawari 30 laila kai cewa ya zo za mu gana da shi da ubangiji kwana talatin bayan ya gama kwana talatin ɗin, a cikin watan zulkada ne farkon watan zulkada wannan watan ya yi kwana talatin sai ga zulhijja zai kama sai ubangiji ya ce wa a asimamna hazi ashirin fatan mamika kasuwar bihi arba'i na laida ubangiji sai haɗa mishi da kwana goma ya ce ka azumci waɗannan kwanaki bakinka ya ƙara ƙanshi don ana cewa ya ci wata itaciya wadda bakinsa ana jin wannan warin itaciyar sai Allah ya ce azumci waɗannan kwanaki guda goma don ya samu damar ganawa da Allah cikin cikakkiyar shiga da tsafta sai Musa ya azumci waɗannan kwanaki sau da aka karmi wasa da abin da za mu iya yi da abin da za mu iya dagewa da neman albarkar abin da Ubangiji yake zubarwa waɗannan kwanaki muna roƙon Allah jalla wa'ala ya taimake mu ya haɗa mu da dukkanin rahamarsa ya saka mana ainihin albarka a rayuwar mu da ya karshe muna godiya wa 'yan uwa na kusa da na nesa waɗanda suka taimaka wajen biyan kuɗin watan makabarta alhamdulillah an biya kuɗin gaba ɗaya naira miliyan bakwai kame da aka sanar mutane sun yi ƙoƙari da masu addu'a da waɗanda duk suka taimaka ko mai kankanta Allah ya saka musu da alkhairi akwai wani ɗan uwa ma da ya turo dubu ɗari a ɗan ladi ya ce a saka a cikin akawun din wannan ainihin wato kwamiti na makabarta akwai wani bayan Allah da ya rasu shi ma akwai mashin dinsa da magadar suka ce a sayar an sayi shi wajen dubu ɗari hudu da wani abu suka ce a saka a cikin wannan wato wannan asusun to alhamdulillah dai an biya kuma abin da ya ragun za a sa a cikin wannan asusu tun da nan gaba ma akwai wata da ake sa ran insha Allah nan gaba yan uwa za a tallata musu za su ci gaba da sayen ta tunda ba abu ne na ƙara ba kuma binne wannan dai ba dai na za a yi ba muna roƙon Allah ya saka kowa da alkhairi da duka waɗanda suka taimaka da sauransu Allah ubangiji ya sa mu suka da imani Allah ya gafarta mana baki ɗaya waɗanda suka rasu ƴan uwanmu da iyaye Allah ya gafarta mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad Thank you. ومن الله